daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya sauraron ma birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa a kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tasoshin na zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa Rediyo. za kuma a iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sadda aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif madalla a yau 28 ga watan janairu shekarar 2025 shirin yau da gobe yana birnin accra na kasar ghana tare da wakiliyarmu da ke can adil Abdulkarim inda a yau shirin zai tattauna kan rayuwar matasa ta yau da kullum har ma da shawarwari gare su yadda za su zamanto masu dogaro da kai muna kuma tafa da wani girki kayatacce daga bangaren kwalama don haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan matsa an barku da hawa abdulkarim domin jin shirin na yau da gobe. yau shirin yau da gobe zai fara ne da jin muryoyin iyaye mata waɗanda za su baiwa matasa shawarwari kan sana'a sannan mu sake gayyato bakon nan na wancan satin malam abruf kushtan domin mu ƙara tattaunawa mu kan matasa dangane da harkokin rayuwa na yau da kullum daga nan kuma sai mu tattauna da wasu matasa baki daga ƙasashen yammacin afirka da suka shigo ƙasar ghana sai mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. ke bi domin yin kuɗi da sauri yana so ya wuce gona da iri kan haka wasu iyayen mata suka baiwa matasa shawarwari kamar yadda za ku ci. Ku suna na Maryam. To shawarar da nake da shi da wajen kasuwanci da sana'a yaran mu mata da maza da yanzu ka tashi ba su da komishin son shanin harkan kudi kuma ba su son aiki. Yanzu kuwa rayuwan da ya zo yanzu in ka tashi ka bar rayuwanka neme aiki aikin da ya kamata sana'an hannu da da sannan ka samu kudi yanzu yaran mu suna da shanin son kudi kuma ta kan wani bangare hanyar da bai kamata ba karshen wannan kuma na ina bata muna yara isa muna rokan manyan mu su taimake mu malum su taimake mu a sa addu'a yaran da yanzu ke tashi wa mata da mazan hanyar da suke bi muna neman addu'a a taimake mu a yi musu addu'a Nana zainab kudi dai ko na son kudi ba wani bai son kudi kuma lamarin kasuwancin ne sunana yasibi kuma hanyar da suke bin suke samu da irin wahalar da muke yin da suke yi ne da komai ya yi kyau wani na nan bai wahala yake samu ya saurin da ya bi tana son shi da sauri kuma kai zaka bata rayuwanka eh don bai kai lokacin da ya kamata ka kai she gan lokacin ka ya short eh maganan kenan kun taba cin karo da irin wannan matsala mu ba mu cin karo da saboda mu mun wahala muke yi kuma yaran mu kuma muna musu magana yariya ta fara sana'a wurin shekara guda wai ta gini ta sai gida kuma aikin da kike yi shi take yi ba gaskiya wani domin aikin da nake yi shi take yi nata ba gaskiya ciki ban ce saboda ta aiki shekara da ta sai gida yasa ni ma na irin nata tsakanina da Allah nake yi saboda kudi na ban son dauda ciki shi yasa nake cikin gaji jiyan yaya ni muke kawo muna muka sar mu basu mu mu cire namu muna rufa mu kan asiri ina iya biya bukatun ku duka wallahi alhamdulillah ina zo ga wani ce street nake sai da ka nake samu nake mu rufa mu kai na asiri kai gaddama tare da Malam Abruf Kushtan kamar yadda na gabatar da shi fitaccen mai wayar da kan matasa ne a Afirka. Yau zan so tattaunawar mu ya mai da hankali kan hanyoyin samun kuɗi na zamani. magana da 'yan fulani haraka ta duniya dan haƙuri da dangana ne zamanin ga manya ma sun fadi mutu ya zama talka shi ke so zamanin ga eh kada ka zama talaka kai ke so ke ke so me yasa ana nuna because kowane ilimin da mutum ke neman a cikin duniya ga zama wani abu akwai shi hannun kowa kaman ya. idan aka ce kaman mutum da ke da android phone hannun shi da data shi wannan waya wannan waya idan kana da android da data hannunka komin da ka so ka zama cikin duniyan ga kai ka zama kowane arziki ya kama da ka yi ka samu da rika wannan abu da irin labarai da ke kai idan ka san abin da kake so kai ka zama don shi akwai wani abu ana kiran shi the power of six months kowane mutum bincike ya nuna cikin kowane farnin ilimi idan ka doki an awa rana guda ka karanta kowane farnin ilimi shekara biyu da uku ka za ka zama sarki a cikin wannan ilimi yan duniya ana neman bukatan ilimin misali eh. idan ka sa ma kanka na zuwa wata shida eh. ka dage ka eh. himmantu wurin neman wannan abin dangane da abin da kake so wata shida za ka samu za ka samu so in ce kaman zai yi batun shanin makeups ina bidan zama watan da ta san makeups kan da ya kamata in six months she kika ce kullum an awa guda zan duba a forecast labarai wanda suka zama gwanaye cikin makeups video da zan follow course da zan yi online ka google na ka samu ka bi shi consistently six months amma ka taba nan ka taba nan ka yi shi nan ka yi shi haka ka yi shi haka ya gama iza ka fara bin ka because you are creating content kana ba da ilimin da ake neman to idan na fahimce ka mm. idan ka bata lokaci cikin wata shida eh. kai ka koyi abu eh. idan ka koyi abu kai da kanka wasu na jira su ma su ci amfani karkashin ka haka nan ne mm. haka nan ne the power of six man don shi ma yanzu wai zamanin samun arziki ya yi so kusa fiya ga kowane zamani shi ne ya da musa amma ba mu yi kagan kowa na gudu gudu sannan matashi na ya gane kaman abin ga na yi da shi zai tanyi na ma bi kana ya ganewa oh ni da na kama wan shi ne zai fi min alkhairi amma mutum bai ya doshi kai ka gan matashi ya san masu wakokin duwan arewa amma bai san rayuwan shi ba mai mai saurin ji. na'am haka nan ne mutum na nan kai min gafara kina sad da shinkafa mm. shinkafan ma baki san batun shinkafa ba san da shinkafa kafin ne fito ba ya ake dafa shinkafa daban-daban da iliminsa ya ake ah na ce maka ni haka ina like cooking ina like dafuwa mm-hmm. na yan dafa miki shinkafa daban-daban daban kamar six na koyo ne shinkafa ne ko wake recently na create wani wake yellow wake ban dafa wake da kadan dafi akwai kan da zan dafa wake yellow ne shinkafa da wake amma yellow ne na koyo ilimin nan kan online so mutane wai it is pathetic mutane sun hango da rayuwarsu kan kayan da bai kara musu komai rayuwar mutum na zaune akwai wani abin da ya sa gaban shi wai ita tana sadda kaya haka amma kayan ma bata san batun wannan ba amma kowanne Eh, ya kuke kiran shi masu fimin nan series da ake yi nigeria nigeria su labari na to su badamasi ga eh, sunan eh. ga sunan ah, de. wala idan ya arewa ke jin mu sun bani tausin da na kama na na na gansu suna translate India movie a cikin Hausa wallahi to mun gama kenan ba garin da ke cin gaba idan na jin mu sarakai ma ba garin da ke cin gaban da ke translate telenovela ba engineering movie ba ba innovation movies ba ba kada ake create lori ka ba hey shida kuna wahala i'm telling you the reality is that wallahi da na fara gani she arewa kama ni tausayi ina ga irin arewa kan da suke ga sun su kafa su da kansu finan-finan su da kansu ba ja doki wasu india And And wannan movie ka abin da yake cause. It's called emotional injury in psychology. Ya baka chi zuciya. Mutum ma na ya kuka kan movie da ba biyan shi Haba saboda. Irin irin kasuwan da wannan irin fina-finan hausa na fassara hausa na eh, eh, indiya eh, wannan yana da ban takaici ai shi na ce maka wato ba samu wani innovative ba wani abin ci gaba abin kirki yadda ake mota mhm. yadda ake bicycle yadda ake yi wayar na turawa da suka yi documentary su suka saka online an fassara ma jama'a sun gani ba an ɗauki fina-finai to ya za ya ci gaba ba kowan garin da ya taba ya ci gaba no no no no ba ba ya ci gaba don shi ka gan problem matasan nan kuma ya fito da da mass large medium mu yi kaman ba su tunanin cin gaban matasa ana luran mu ne ana luran mu kama ana tare da mu ya. because what they fed us abinda suke bamu nan bai kara muna amfani gananga na taba magana kan tv na fadi na ce tv stations gananga duka ba su so gana shaka ta ya na ce funafunan da suke cirewa bai kara magana komai so mutanen ganan nan ya sashi su yi amfani amma idan yaro ya duba documentary kan da ake watch she tuna a ah, barin duba kan da ake watch kan da ake riga kan da ake kaya to kun ga matasan kunnan kowa don shi kin ji labarin aka ce kaman china ka create content kan tiktok idan ba technology ba batun cin gaba dan china bai duba so china all the videos in tiktok so batun technology batun cin gaba ne batun rayuwa so kowane yaron china ka tambaye shi yana ce baka kai na bidan na fashion grow na bidan fito da next shoe da za sa the next material da za yaron nan haka suke tunani amma she duk abin da cin gaba amma she mu tiktok cin mutuncin juna ka ga mutum ya zo yana nan yana zagi sometimes ina duban she muna duba rayuwar nan kaman ba gobe akwai wasu matasa wasu labarai ba su taba jin ba cikin aikin mu mun gan haka wala ana tara matasa a yi fira kare kaga mutum ya tashi na ga no na yi wani abu da rayuwa na mm. for five years na mess up na wasa akwai one time da muka yi wani program wani matashi ashe yana da iphone after aka kare wannan zama wannan taruwa shi da iphone ne sai mutu keke ya faro kada hali sai mutu 4 yanzu haka yanzu haka yanzu nike ce asiri ya je ya, shiga america ina na ka kawo min gift yaron waya zuwa bani wai sun gode corner wannan da dare wai shi ya sake rayuwar shi ashe yarika rika arziki a hannun shi bai sani ba because mutane na tafiya da arzikinsu cikin hannu shi suna gudu wai suna neman shi wani wuri wallahi wani bai yadda kaman ya yi zama arziki ya yi samu arziki shi ya yi sata but izu ya samu labari ya gane kaman duk da ko ina aka haife shi ba sunan baban shi ba sunan man shi ba wajen da ya fito ba akwai wasu matattaki izai taka gobe gidansu ya zama gidan gata a hada matasa cikin makaranta ne cikin schools ne cikin me a karama matasa wayewan na zamani mm. ya za su su yi su position kansu so that they can be part of the 21st century shi mu kuma gobe mu yi kyau mm. talauci da wawanci da koman baya da cincin da kuma da mu bayan duka sai ya rage haka nan ne na gode kwarai da magana ne kai yaro ya ja da manya muna tare da wasu matasa baki da suka shigo Ghana. Kowannensu zai gabatar da kansa. Sannan mu ci gaba da tattaunawar mu mu ji ko ya suka ga yanayin Ghana. Baki daga sassa daban-daban sun shigo kasar inda za mu tattauna da su mu gani ya suka ga yanayin Ghana. Da farko dai na tare da wani. Hajiya Hafsa Azarai. Alhaji yawa abdullahi mai kano shugaban majalisar hausawan duniya kaifa ali atibili babban mawaƙi a niger malam kaifa To a sunana Ibrahim Danko Dankon kiɗa Dankon waka daga Najeriya. Daga Najeriya mun samu Najeriya Togo da Niger sai kuma Malam. Ni kuma sunana Malam Ustaz Usman Tahiru ni kuma daga Niger na hito. Ni kuma sunana Muhammadu Murtala Adamu mai inkiya Bala Abiola Walin masarautar Kwatano. Eh, ni sunana Abubakar Yakubu Maiga shugaban kwamitin tsare-tsaren ranar Hausa ta duniya a Niger. kaifa ni suna na anas umar majida studio babban mai hoto da kasar najeriya jihar kano masha allah karin farko ne shigowanku ghana ko ko waninku ya taba shigowa ghana ni na ma ya zama a ghana tun daga 1977 eh, har zuwa 1980 na koma niger sannan na sake dawowa kuma sai 1987 sannan na koma niger lokacin bayan na kara makaranta don a nan garin na yi karatu don haka ne na sa kara sosai wannan na nufin kana nan a wancan zamanin kuma kana nan a wannan zamanin kai kaga bambancin wancan zamanin ghana da wannan zamanin ghana a lalle ghana yanzu an ci gaba sosai don in ba kayi hankali ba wuraren da ka sani za su ɓace maka masam ta fuskan gine-gine kai ta fuskan kasuwanci komai da gaskiya a ghana an ci gaba fi sabilillahi wane ne wannan karon ne shigowar shiga na to ni gaskiya wannan na yi kasashe da dama na afirka hada da europe amma ban taɓa shigowa ghana ba wani shiwa ta tawari dama cikin program ina wani kafta inan guda uku salamuna ta da mace ɗaya cikin wannan tattaunawar mu malama hafsa to malama hawa sunana hafsat azarai yar jarida kuma marubuciyar littattafan hausa da kuma al'adu na malam bahaushe da kuma rubuce-rubucen tarihin masarautu saboda abin da ya saka a wani gurin bahaushen ma bai da kima amma mu mun gane cewa duk wani bahaushe na kasar ghana ya zama nan ne gidan uwar shi da uban shi ana daraja shi ana kimata shi wanda har shugaban kasa zai musu magana da yaren hausa mu kuma duk inda aka daraja yaren hausa to ko ina ne a duniya za mu je mu nuna wannan guri goyon baya saboda haka muna yi mishi addu'ar allah ya taya shi riko kamar yadda yake daraja yaren hausa da yan uwanmu har ya zo yana hausa a duniya yana gaya musu zai ba su takamaiman mutunci zai rage kudin kujeran makka zai ba su futun sallah zai ba su futun azumi abun ya burge mu sosai to wannan dalilin da ya saka ya dace lalle lalle mu zo eh muna yi mishi fatan alkhairi ba ni na abin da maki mun biyo kare hudu da dare na gani mutane a kasuwa ana ta tuwa tuwa na ce a ah, zahin ne maki nan wannan gari <laughs> shine wannan ba kwana gaskiya ba ni mawaki wallahi gari ne na kasuwanci abin da na gani duk da yana akra ne kamar shine capital city ko mm. yauwa to idan mutum wanda yake abuja yana zaune abuja mm. kana bacci kana bacci ba tashi ka ba sai aka daga ka kana bacci aka kawo ka akara aka aji aka tashi ka aka shiga tafi gida zaka doka abuja kake eh to ni abin da na gani kenan an samu similarities da yawancin hanyoyi da wasu gidaje gidaje da su gine eh, gine kuma da yanda cuwacuwan abuja yake irin kamar idan mutum ya je irin kamar wurin su yanya ta baya farfarkon garin zaka shigo farko farfarkon garin ma sai ga ah, nace to ainihin ba banci da hanyar na nasarawa state yanya to shine sai na ga kamar kawai dai komai na son ya zama daidai yammacin razin kamar najeriya da ghana kamar hanya da suke tafiya na abuja nisa garin ni abinda zan haɗi a game da ban sha'awa ni na ga mata suna aiki sosai nan ya gadangadan dai sai da so in ce ni ko mata kaɗai ke sana'a ma a gana <laughs> wannan shi dai ya ja hankali na amma kamar yadda shi ya hudi magana shi ta kamar eh, kwatanci ko a ce kamannu irin garin accra da abuja to akwai layuka da yawa nan ne an kaje dakar kuma hallo shi ma haka za ka gani sai ka gani kamar kana cikin garin dakar wannan na rufe afirka ko yammacin afirka duk abu dai ake yi eh. akwai kana da za ka yi. ni babban abin da ya burge da kasar ghana cewa suna kwaikwayon al'adu na kasar hausa musamman kano al'adar wanda yake na kayan sawa wanda suke kuma kwaikwayon hawa doki da shauran abubuwa na al'ada shine abin da yake burge da su suna kwaɗayi musamman ni da na zo daga kano zuwa ake ana kallo na ana gaishe da shauran abubuwa to na abin yana burge ni ka gaya jama'an ghana sun tarbe ku lafiya ko ina an kana neman guri an ka eh. tambaye mutum a sai ya taima nemo gurin ya zo ya gaya maka inda gurin yanki ai shi eh, ne ran da ma za mu shigo garin da muna eh, jiya muna neman Niger embassy mm. sai muka game da wani mm. sai da ya je ya tambaye mu da labari da wani wuri sannan ya dawo sai ya zo ya ga mu da ai ga inda ya kamata ku ga inda ya kamata ku bi ya bata lokacin saboda mu bai san mu ba amma saboda ya san mu baki ne wallahi sai ya je ya bata lokaci ya je muna labari ya samu cikin hanya kuma muka je na tambaye kaina sunana brand danko danko mai waka to ni sai nake tambayan kaina ni ka ba ce to anya anan akwai barayi kuwa akwai yan 419 kuwa domin haka kawai ni motsin mutane komai gashin a sakakaka babu wani eh, rigima komai zai kwana lafiya lokaci babu wani hayaniya duk inda ka shiga ba fargaba kuma wato za ka aji abunka da ni ina ɗan kallon wasu ga abubuwa ga ah, idan a wani wuri ne wannan abun sunan shi an saci kawai amma sai ga abin ga sun lafiya lo har mu je mu dawo ko mutane babu wani zai tsaya yi muku wani maganin banzan ko zai ma wani kwaci ko wani ko irin ko dan barazana irin dan haya dan nuna maka irin dan wani dan yanayin za a ma dan cutar da kai kaɗan haka ta ban wannan abun ba saboda mun yi tafiyan kasa mun je wani wuri da mugun nisa a kafa kawai don dai mu dan ga yaya yanayin garin yake wato kun yi tafiya kun da kafa kun eh, zagaye gari mun zagaya sosai mun yi tafiya sosai a wani studio mun yi aiki eh. can wajen abc ko abc ko abc ko gbc gbc ta wani muka yi tayya can wato gidan talabijin ghana kenan to abincin ghana fa abincin yaro yawa a ni na ci abin wani abu jiya wani abinci kai zai zai dan fita da tana barci da amma za ta hanya eh. na je na ciki na ya dan wannan dan huta mm-hmm. na je na yi kwana na ga tana soya eh, taliya ce da kwai mm-hmm. na shi ma ana soya ana soya an sa yaji an sa kwai amma da ta ji daɗi ba koko zama shan koko da safe to ina kallon kunan ko sai nake dare na kunan kai wannan ran kunan wannan haka ko ina da gefe da ku sai aka ce kunan masara ta tuka ku eh to kunan masara eh yana da kyau amma dai na rena yanda abun yake can na ana ta hadawa aka ɗauko hada kimba an sa kimba aka kawo madara aka zuba aka kawo siga aka zuba kuma na an dan girgiza shi sai ya yi kauri daga farko na gan shi ya tsululu kamar ruwa amma da aka da aka mishi kan haɗi ga ya yi kauri ya zama kaman kaman tuka tu dina yin luma ɗaya na na wannan kawai sai na ji a abin ga yan tsami tsami ga daɗi ga suga ga madara a ciki a kawai sai ci gaba da shakar bambanci da ke tsakanin ghana a west africa tun da rollis ya yi sarauta ghana ta zauna akwai security kuma da kirka ga ɗan ghana a kasan waje kamar da ake ganin su da ana wulakatar da su dusun sun dawo gida suna aiki shi sa ghana a wuri na west africa ghana is the best gaskiya ghana sun yi abinci fi sabi lillahi sun yi abinci wani abinci ka ci da ka zo abincin mun ci tuwo kan tuwo tuwo kawai da miya miyan shure da miya agushi ke ba musamman da za mu siffanta miki miyar ba fi sabilillah ke wani abu cika cire cika shi gaskiya hawa ni da duk ba ma layi ɗaya da su layi ɗayan ka guda bara a ce wai ayi abincin Ghana muka ci a'a maybe ai mana abincin mu ne na Najeriya da muka sauka a masarauta sarki ya sauke mu to zai mana abinci daidai da abun da muke bukata mun ci manyan namomi mun ci kifi mun ci komai a gidan sarkin eh, zamfarawan Ghana kin gane babu abun da muka reba muka rasa a yi mana abinci daidai da irin abun da za a bamu a gidajen mu a Najeriya ni ban ga wani bakon abinci wanda za a ce ba shi yana abin da ya ba mu shawa koko duk wanda ka shigo gana in za ka sai abinci ko za ka sai wani eh, ya itace ne ko wani abu ne haka tsafta musamman tsafta ya bani shawa a Ghana ba za a baka eh, abinci ba a hannu haka ko mutum zai sai da maka abinci ya sa hannu ka gane ko dole sai ya sa roba Eh, ga hannu ko leda ga hannu ya gyara maka abin da za ka saya sannan sai a juya a sa maka cikin leda a miƙa maka. Mashallah za mu kawo karshen shirin. Bus ɗin da ake amfani da shi a nan wanda ake town service ba irin namu ba ne Nanin manya ne mun kuma nanin can namu ƙanana ne. So na ga kujerun ina tunanin mutum hudu za su zauna kuma ga kalli girman motar sai kawai kare motar sai ya ce min ai shi a cibile tashi koma ciki eh, nan ai wurin mutum uku ne ba wurin mutum hudu ba to mu kun ya mu sabanin can ba haka muke nan wurin mutum hudu ne nan doka ne idan ka hau hudu kuma tsigan ka za ta kama eh. kai fa muka karshen shirin me za ka faɗi eh ni babban abin da yake ƙara burge ni zaman lafiya da kwanciyar hankali ba ka da wata fargaba komai dare za ka yi tafiyar ka salin alin ba mai kula ka ba mai taɓa ka musamman kuma suna wani wasanni haka saboda na sha zuwa ina zuwa ranar hausa ta duniya duk shekara sarkin samari yana gayyata ta haka wasu abubuwan daban ina zuwa su cale duka na gani to na je tun yamma aka kai har dare ana ta kiɗa da rairaye-raye ba ka da fargaba wani zai zo a takin ɗinka wani zai ko hayaniya babu kowa yana sabgarsa wannan abin yana burge zaman lafiya da kwanciyar hankali ta yanzu mun kai bangaren da za mu shiga madafa wadaran aja zuma ne wadaran aja madaji assalamu alaikum a shirinmu na kwalama kuma ina tare da wata babata zan so ita da kanta ta gabatar min da kanki hajiya ya sunanki to ni ne dai hajiya ramatu mai lakabi dai hajiya abata hajiya abata mhm. shirinmu na kwalama yau gaki a cikin madafanmu me za ki dafa muna abincin ghana to abin da zan dafa muku dai abincin ghana shine sakwara don abincin da aka fi so cikin abinci a cikin ghana shine sakwara shine sakwara to sakwaran wanne sakwara na dundu da wani miya da miyan karkara. to musoma idan mutum zai sakwara mai da me ya kamata ya nema mutum dai zai sakwara da farko dai abin da zaka nemi na farko kamin ka gama kayan sakwaran shine ka nemi yaduwa gauta kenan ka nemi tumaturi ka nemi tankwa tattasai kenan ka nemi albasa ka nemi nama ka nemi ajini wani kifi ne muke ce mai ajini ajini wannan kifi bushashe mai dan eh, fadin kan eh. nan akwai sunan nakin kifayen akwai takira akwai ohiniba to wanda ka samu duka zaka haɗa miyan sakwara mai lafiya to da farko dai abinda zaka fara sawa cikin silban da ka girka kai wannan miyan sakwara shine nama zaka wanke naman ka shine nama da zaka yanyanka ka wanke shi mai kyau yadda ya kamata mhm. bayan ka wanke ka yanyanka ka zuba siliba. Mhm. bayan ka zuba misali ba shi a jinin da nake faɗin ga ko takira ko a ba ka wanke shi kuma da kyau ka sa bisa kan nama bayan ka kare ka kawo albasanka mai kyau ka yanyanka bayan ka yanyanka, tumatirin nan kuma kana so ka iya ka saka cikin wannan kamiyan da ka hada in baka so kuma ka iya ka dafa shi da shi da yadu wannan da tankwa mm-hmm. shine mai suna tattasai ka dafa shi ka kare shi ka kama ka blend bayan ka girka naman ka tana na ci ka kare shi ka zuba ciki wannan naman nan da jinin nan da ka gama mhm. sai ka nika sai ka nika shi sai ka juye cikin naman ka da eh, kifaye bayan ka zabke shi ka tanana shi ya gamu shi ka sa ruwa cikin wannan naman nan da ka tanada shi ya ɗauko tabasa kaɗan ya haɗu mhm. shi ka kawo tattasan nan da tumaturin nan da yalo da da kanika sai ka zuba cikin wannan ya kamata ka nika shi ya nuku sosai ka nika shi ya nuku sosai mhm. sai ka zuba cikin wannan mhm. kayan miyan nan da ka tanada shi ya kyau shine mm. miyan sakwara da ake ci wato miyan karkara wurin miyan karkara zaka bar shi kan wuta kamar minti nawa ka bar shi awa minti ko ashirin ma in kana so bayan wannan ko she shi sakwaran mhm. shi sakwaran in dundu kake so doya kenan in shi kake so she ka feri shi ka gama shi da rogo shi kuma ka girka zaka mhm. gama doyan nan da rogon ka dafa in ya nuna bayan ka sauke ya sha iska mhm. in zaka daka ne a ko dakin hannu yanzu kuma zamanin munga ga akwai nikan mashin da ake zuwa mm. to in kana so ka aika daka da hannu in baka so kuma ka aika kai mashin ya nika maka to sakwara ya ga muke kenan bayan wannan ka kawo an niko in dakan kuma kai ka zo ka gyara abin ka da hannu in dai cikin turmin ne kai zaka daka dakan hannu ne ka aika gyara kafin ma ka kare to in kuma na mashin ne bayan an niko an kawo ka aika zo ka gyara abin ka yanda zai yi kyau ka mulmula yanda zai yi kyau To Hawa'u barka da kokari masu sauraro baki ɗaya kuma a nan zamu naɗe ta tabarmar shirin namu na wannan lokacin. A madadin Hawa'u Abdulkarim ɗin da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Fiona nan duru da ta haɗa mana sautin shirin. Hawa sharuki ke sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an ji ku.